a sunana umar sani lawan amma an fi na da umar uk ne kamfanin uk entertainment malam umar um, a dan ba mu eh, labari akan harkar sana'ar fina-finai kwana biyu na ga kamar kun daina yin irin home movies kun fi yin fim mai nisan zango eh gaskiya kasuwar a ah, shusha ta dan samu matsala saboda cd ake bugawa a siyar kuma technology yanzu ya zo da mutane sun fi amfani da smartphone da intanet wajen kallo da sauransu to shi sa kasuwar ta zama ba ta future film ta ɗanyen ƙasa ta tun da cd muke buga shi a yanzu wasu yaran da ake haifa ma kika ce musu dvd ma sun man da san da shi ba gaskiya mm. so to gaskiya yanzu an fi harka da talabijin shi sa aka fi yin mugan sirik da kuma wasu abubuwa masu kama da haka muna batun kamar shekaru nawa kenan da hukuma kan eh, fina-finai masu nisan zango ai ba wani shekaru ba ne yanzu ne ma ake transforming don na har yanzu wasu producers wasu kamfanin kan ba su apply ba ma a wanda suke fara kamar ma ni cin tatamin har yanzu ba a ga komai na wa game da youtube din sosai sosai yadda ya kamata amma wasu daga cikin mu sun dan fara wasu kuma ba su ba kuma yanzu haka ina kan ma production dina so yanzu ne ba za a ce shekaru da yawa ba yanzu ne ma haka ake ta komawa ake faffara kasuwar take ta budewa to yanzu kai akan wani fim din kake aiki eh, yanzu ina yin wani da ah, project na gaskiya tv plus wadda take kan badar site a fatake series nan shi nake ta kokarin wajen wata tara kenan ana ta production to ka ce fatake ka san a kalmar fatake fataken na dare ko wani fataken <laughs> fataken dare da ya fatake abinda ake nufi duk wanda ya ji kalmar fatake inda ba haushe ne shi ya zan ana nufin wasu eh, mutumin da yake matafiya yawa wanda ya bar destination ɗinsa ya bar wajen sa ya bar inda yake ya tafi wani garin ko ya zauna karatu ko ya zauna kasuwanci ko ya zauna dai wani wata hidima da yake ya dai fi family din shi mm. to shi ne ake lakara mai ake makara mai wannan kalmar ta fataki so to labari ne ne a mun yi kokari bisan da za ka yi aiki za ka yi production za ka yi wani project ba sai na fim ba kowane iri ne ka kalli mutanen da kake da competition da su ka kalli kuma market ɗinku ka kalli suwaye kuma za ka yi wa so to kullum na la'akari da kullum in zami fina-finan hausa da muke fi shafin mu kano muka fi kallo ne shi kaɗan daga cikin mu suna kallon northern najeriya da hausawan northern najeriya da shi so to wannan fataken sai na yi ƙoƙari na ga a ah, so ai ba kano ko arewacin najeriya ba ne kawai hausawa hausawa akwai su har a saudiya kuma yan kasa ne akwai su a already daman nijar garin hausawa ne fiye da ko ina ma banda kano banda na arewacin najeriya akwai su a ghana akwai su a burkina burkina akwai su a mali akwai su all over the world dai hausawa wanda suka tafi wannan fatauci suka zazzauna a wajen sun zama 'yan gari mm. so ya za a yi fina-finan dinga wakiltar kowane bahaushe na duniya so to a in ce ya za a yi fina-finan dinga kowane bahaushe na duniya ina nufin in ka zo za ka yi fim din sai ka kalli wannan karcin hausawan na wannan guraren sannan ka sassa ta a cikin wannan fim din saboda ne in mu muna yin fim zan baki misali gwari gwari in muna mm. fim in kina kallon yawancin fim din hausa in aka zo harka aure za ki ga sakin din auren irin auren kano ake aka fi mm. a kawo lefe a sa rana a yi kaza a yi kaza amma kina tafiya katsina za ki gaba ba mai bi suna haka misali eh, a gara ma a kano ba sosai ake yin da bambanci kin ga katsina ana gara mm. a sakkwato ana da wata kalci a ɗabi'ar da ake haka haka soto in ka bar ka tafi akara za ka ga hausawan akara ga yadda suke auren su mm. in ka tafi kuma za ka ga su ma sun dan canza da wani abu in ka tafi nijar za ga su ma sun canza da wani abu misali a Nijar akwai kalacin mara da ka ga miji bayan ce bane da duk wata da zai yi wa iyali ta abinci ta farilla akwai kuɗi da na dole ne sai iya badawa. Eh, kenan duk inda ba haushin ya ɗan nisa yana ɗan kwaskware al'adar tasa. yes yauwa eh, eh, al'adun bahaushen ai sun bambanta mm. ba al'ada ɗaya muke yi ba. Mm. so to sai muka yi kokari shi wannan fim din na fatake so bara ya kawo al'adun hausawa kamar kala goma a ciki to ta yaya za a yi shi bayan ainihin labarin da zai birge ka zai ɗau hankalinka so so sai muka tafi gana da hausawan gana wanda su ba iri ɗaya bace da hausawan arewacin najeriya ko kuma ce da hausawan kano da aka fi ganin fina-finansu sai muka ɗibi mutane suka zama su ne karaktocin hausa ne na gana ba su da wani yare sai hausa muka tafi a ganan Mm. akwai kumasi akwai akara mm. to nan ma akwai bambance bambance nan ma mun dauka a kumasi mun dauka akara mm. so still a ganan akwai wani gari shi ma tamale nan ma muka je muka dauka hausa karaktocin ina nufin jaruman kenan sannan muka kara fita muka zo nijar muka dauka a maradi Mm. hausawa ne su ma ba mm. muka tafi agadar su muka kara ɗaukar buzaye da hausa ta dominatin yaren su mm. ah, su ma muka dauke su wanda kina jin ton din in ana kina kallon fim din zaki ringa kallon zaki ringa jin hausa kala kala sannan a arewacin najeriya ba wai kano kawai muka tsaya ba mun dauki hausawan sokoto mun dauki wasu hausawan katsina duk wanda zai zo mun gaya masa system din format din fim din ne kowa ya ringa yin hausar garin su wajen aika sakon da muke so ne so riba biyu ce ga labari da muke so mu faɗakar a kan ishu wannan bangare ɗaya kenan bangaren hmm. ainihin gundarin labarin kuma ina magana ne a kan iyayenmu da kakanninmu wanda suka dinga tafiya fatauci hmm. saboda man sun suka je misali wagadugu suna kasuwanci mutum zai ga ya baro iyalinsa wata shida bara kawai ya aure ya aure ya zauna da matar ba tare da ya yi communication da iyalinsa ba ba su san da wannan iyalinsa da ya baro daga arewacin najeriya ba su san da wancan iyalin nashi na wagadugu ba ba su san da wancan iyalin na dubu ba ko na bamako mali kenan hmm. so to uh, in ya tashi kuma uh, zai taho da niyya zai je koma tun da zuwa ake ana koma tun da rai ba hannunsa yake ba ba shi da shedul kuma ya haidin wani abu sai ya zo kuma sai ya mutu a nan ko kuma ya mutu ma a can so mm. to kaga ya haifi ya'ya a can a nan ma ya haifi ya'ya kuma duk ba su san juna ba ba su kuma sai ba san juna ba so mun gina labarin ne akan irin haka wanda duk wanda ya ji ni in dai ba fata ke ni ko kuma ya bar destination ɗinsa ko iya zuwa cira ya dawo ma common to ya san wannan issue din su a wajen mutanen da sun bar a kwamitin su tunda mun gano cewar duk inda ka ga bahaushe a duniya to daga wannan arewacin najeriya ne da ko wani gefe na nijar daga nan muka fantsama haka shiga duniya. Eh. To wannan shi ne gundarin labarin? ya tafi a haka wannan matsalolin ne suka ringa fitowa har wani garin kasuwanci na zamani yawa jirgi ya tafi a kara ya je ya gamu da ya samu wani ishu da wani ishu da wani family finally ma ya gano ishu family dinsa ne ko kuma wani abu mai kama da haka so eh. kan da ya bubbuɗe labarin in mutum ya so ya da duk yadda wannan matsalolin suke faruwa da yadda ake kasuwancin da yadda aka rinda yin abubuwan a da so to fim din ke series so ina ji shine abin da zai gani ya gani ya ilmantu ya ga kalca ya ga bambanci kai ya bude sorry to say mu mutanen Kano ma muna jin kawai duk wanda ba dan Kano bane kawai ba Bahaushe bane za mu ta cewa kai common dan sakwata sai mu ce mai ciwa Bahaushe bane so mm. balle kuma wanda yake a kara ko kuma wanda yake ah, bamako ko wanda yake ah, duwala kuma da hausawa ne suna ma bayani sai ka ji familin su ne ko wani ya tafi kasuwanci kawai ya haife su a can ya tafi ya su ko kuma ya mutu a can bai dawo nan ba ma ba ma a san san da ya tafi ba inda ba communication irin na yanzu da kawai waya ba To banda nan shin ba a duba misali su hausawan misali in an yi tiranin a can ba a yi musu kallon 'yan kasa a nan kuma in suka dawo ba a karɓe su ba ne da wannan ba mun dan sa shi kaɗan ba da yawa ba tunda ba a nan sakon mu ya tafi ba wannan matsalar babban matsala ce saboda da muka yi ba da kan muka yi ba sai da muka je kasa ta kai guda bakwai ko shida mm. da ni da tim dina kafin ma a rubuta labarin muka je muka yi research akan hausawan da yadda suke da sauransu to wannan matsalar ma tana da mugun karbi a wajen su saboda ne su a can kasar ba a yarda da su yan kasa ba su kuma a nan kuma muna ganin su ba hausawa ba ne gwarawa ne mm. so to ba na manta akwai wani gari da muka je muna wannan binciken a wagadu a burkina faso mm. ina ji ba ba da gurma ba wani state naman da sunan state din su mutanen garin mu su muka je an bamu contact din su tun daga Nijar muka tafi ba mu san ba su san mu ba mm. amma wallahi sai da aka ringa yawo da mu ana cewa ga ƴan uwan mu daga Najeriya kun ce ba mu da ƴan uwa ba mu da mm. dangi a Najeriya to mm. to kaga kenan abin iya musu zafi sun ji daɗin san da muka je muka yi wayi so to wannan ma matsalar tana da ƙarfi a wajen Hausawan da ba sa ba zaune suke a Hausa land ba so ana kallon su kamar ba Hausawa ba a ah, su ana kallon su ba 'yan ƙasa ba mm. su kuma mu kuma nan muna kallon su ba hausawa ba mm. wanda a gaskiyar magana a communities na hausawa ne ya kamata a ce iya da ƙarfi iya fushin a kowace ƙasa tun da tun kafin turawa mm. hausawan suka je duk wa'annan kasashen da nake gaya miki har saudiya tun kan saudiya ta zama saudiya hausawa sun je tun kan gane ta zama gane hausawa sun je tun kan mala ta zama mala hausa sun je, to me yasa da aka zo aka raba aka ce yare kaza ne yasa aka ce banda hausa so to eh, mun gano kan su suna da mun samu eh, na farko sun dan samu matsala ba zan ce matsala ba ko fahimta su ce ba su ba su kokari sun shiga gwamnati ba duk inda kika ga sun je za ki ga malinta ce ta kai su ko kasuwanci so ba sa kokari su cusa kansu cikin gwamnati yan tsirari da suka cusa kan cikin gwamnati su kuma za ga a bukatar su kawai suka tafi suna yi amma officially ba sa sa kansu a cikin gwamnati da siyasar kowane gari in sun je za su tsaya malantar su tsaya kasuwanci duk garin da suka je za ga head na kasuwanci ya ce miki hausawa da harkan malanta kuma hausawa eh. To wannan fim na ga fim ne mai nisan zango kuma fim ne da zai laƙume kuɗi da dama. Shin kun sami wani tallafi ne koko da ƙaƙa kuke wannan shirya wannan fina-finai? ai daga kina jin wannan ba bala daga iya rabar nan na baya kin san project din wannan ya fi karfin ah, wani mutum individual ya dauke shi a ah, kamfanin gaskiya tv plus da ke akara mm. wanda shi yake daukan nauyin wannan project din mu kuma mu muke already mun yi da sashi mu muka bada proposal muka yi kaza ya invest in kamfanin tv plus din shi ne yake daukan nauyin su to eh, wannan a yadda kuka tsara fim din zai kai kamar shekara nawa ana yi ana aikinsa so yanzu dai mun kai wata tara mm. bai fara production ba free production ba mm. da production Soto eh. kuma akwai yiwuwar tunda ba za mu ce kafin kafin ba za mu ce sai mun gama production gaba ɗaya za a fara kalla ba ma eh. tunda in Allah ya taimake mu a mutane kuma suka fahimci ne muke faɗa in muka faɗa Allah ya sa fim din abu project din ya kasuwa za a iya yin episode har season ishirin ma ba ma goma ba so yanzu haka targeting din mu season hudu muke mun kusa gama shi kuma ko mm. kuma ce mun gama so to da muka gama season hudu so shine mu fara saboda mun yi la'akari da wasu sirik sirik da ake yi in an fara sai yanki sai a samu ko crisis ko kuma a samu matsala daga wasu karantocin ko kuma a samu eh, eh, jarumai ko yanayi a sagabar laba fata muke ba kamar sanda duniya ta tsaya wani lokacin corona so to kaga ba a iya fita a wasu a hada ko wani abu musamman tun da sun ne zuwa kasashe da yawo so ka a ba mu zara masu rasa damar da zamu je wani garin da zamu ci gaba da production sai muka ce ni season hudu kaga season hudu shine duk sati zai ba mu a episode hamsin da biyu da hudu shine na shekara ɗaya a mm. sati a shekara muna da sati hamsin da hudu so astaka furala duk ba dai masifa muke nema ba duk matsala muna da wannan ba za a kure mu ba duk inda muka yi season biyu a mutane suka kalli season biyu suka tafi na uku mu kuma za mu tafi kokarin ya za a yi season na biyar ya za a yi na shida irin dai za a ringa ba za mu ringa bari ana jiran ma audience ringa jiran ma ba saboda dole za mu kokarin faranta musu da sun biyo mu don su kalli project din. To madalla muna godiya. Na gode Baraka.